يا ايها الذين امنوا ادخلوا في السلم كافه ولا تتبعوا خطوات الشيطان انه لكم عدو مبين يا ku waɗanda suka yi imani da Allah suka bi manzansa ku shiga musulunci gaba ɗayansa kada ku bar wani abu daga cikinsa kamar yadda ma'abota littafi suke yi na yin imani da wani sashe na littafi da kafirce ma wani sashe kada ku bi hanyoyin shaidan saboda shi maƙiyi ne mai bayyana adawarsa a gare ku